ta'awuz billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim dangane da wani postin da na yi yanzu wanda ya shafi a Adamu Zango mun yi magana da shi kuma ya fahimtar da ni cewa bai yi dan wani daga cikinmu musamman ma ni wanda ni ban da alhakin tuntuɓarsa yayin da za a yi fim yayi ne bisa kawai kare ka'idarsa da aka yi ta ba a tuntube shi ba aka yi wato postin na wannan aiki so a karan farko a gaskiya na yi hukunci cikin fushi kuma na ganin kamar bai dace ba amma dai a tunanina abu ɗaya ne shine wato ya kamata a ce mun sanar da shi haƙƙinsa ne shi kuma bai kamata ya mana abin da ya mana ba amma komai ya wuce